Maryam gaskiya taro dai ya samu halarcin mutane kwarai da gaske a babban dandali da ake ce ma Eagle Square a cikin Abuja kuma tun daga kamar karfe tara na safe mutane suka fara da fifi a wurin kafin shi kan shi janar Muhammadu Buhari ya zo da tawagarsa. Kafin a kai ga lokacin da shi zai jawabi dukkan manyan baki kowa aka baiwa lokaci ya faɗi albarkacin bakinsa. akwai waɗanda suka ɗauki tsawon lokaci suna yaba ma halayen shi janar buhari da kuma faɗin irin halin da ƙasa ta shiga da bayyana ra'ayinsu na cewa a yanzu haka ba su da wani wanda zai kwaci najeriya a cikin halin kayi da take ciki sai shi janar muhammadu buhari da yawan mutane sun fito yau sun faɗi abin da suka sani akan halayen janar buhari da kuma dalilan da ya sa suke ganin shi ne kaɗai zai kai najeriya tudun nasira. to kin ga idan aka zo dandali irin wannan ba a raba shi da ire-iren wa'annan ife-ifen da kuma masu bayyana ra'ayoyinsu dukkan yawancin wa'anda suka yi bayani kuma yau din akwai irin su audu obe wanda da can ya taɓa shugaban jam'iyyar pdp wadda take mulki a yanzu akwai tinipre silva tsohon gwamnan jihar bayelsa akwai gwamnoni da yawa da suka zo da 'yan majalisar dattawa 'yan majalisar wakilai waɗanda suka fita daga wata jam'iyya suka dawo jam'iyyar APC dukkansu sun halarci wannan taro a yau. Abu ne sai kin gani wato kamar taro ne na ƙasa baki ɗaya ta jam'iyyar APC. Ita ce ta wakana a Eagle Square da ke Abuja a safiyan yau dinnan. To Madina ko zaki gaya mana jawabin da General ɗin yayi. yi? To cikin jawabin da General yayi. ya bayyana halayen da Najeriya suka shiga a tun lokacin da aka fara mulkin demokradiyya shekaru goma sha biyar da suka wuce. Ya kuma nuna rashin gamsuwarsa da yadda ake tafiyar da harkar ƙasar. Daga abin da ya kama daga eh, tattalin arziki, harkar tsaro, harkar eh, ilimi, duka dai abin da kika sani cewa demokradiyya ya kamata ya kawo shi kofin talaka. a yau janar buhari ya yi jawabi akan ire-iren waɗannan abubuwa da suka damu al'umma kuma suka dame shi shi kan shi a matsayin wanda ike da niyyar tsayawa takarar shugaban ƙasa abu kuma na uku da ya ƙara bayani a kai shine zancen da ake ta yi cewa ya tsaya takara sau uku bai ci ba ya tsaya kuma wannan kada in ya tsaya shine na hudu. Eh. Ya ce to in dai har yana da lafiya kuma al'umma suna son ya fito ya tsaya takara zai ci gaba da tsayawa takara har sai lokacin da ubangiji Allah ya bashi sa'a in dai har yana da rabon ya ƙara mulkin ƙasa domin yana tausaya ma talaka yana tausaya ma Najeriya a halin da take ciki cikin jawabansa kenan To dangane da ƙorafe-ƙorafen da matasa suka dinga yi fa na cewa ya kamata a ce yanzu ya ba su dama ko kuma ya ba wani matashi dama shi ma ya fito takara me ya ce? To ya cewa in aka samu matashi wanda ya cancanta shi kan shi janar buhari mai ɗagawa wannan matashi hannu ne idan amma talakan najeriya da suka fito suka yi da dafifi suka nuna mai kuma suka yi mai kira cewa ya fito ya tsaya takara in ya ɗaga hannun mutum in sun amince da shi to zai sauka ya ma wannan mutumin